Sha'anin ayyukan kwamitocin 'yan majalisar dokokin Najeriya ya shiga cikin batutuwa da suke jawo cece kuce a tafiyar siyasar ƙasar. Wannan dai ya biyo bayan hasashe da tsohon shugaban hukumar zaɓe, Farfesa Tahiru Jega ya yi, inda ya nuna cewa wasu shugabannin kwamitocin majalisar suna amfana da matsayinsu suna karɓar na goro daga shugabannin hukumomi da aka ɗora musu alhakin sa ido a ayyukansu. Some chairmen of committees in the National Assembly have become notorious on this issue of recklessly with impunity demanding for bribes. A nan jegane ke zargin wasu shugabannin kwamitocin majalisar a lokacin da yake jawabi a taron da aka yi na ranar dimokuraɗiyyar ƙasar. Ko da yake Farfesa Jega bai faɗi sunayen 'yan majalisar ba ko kuma zamanin da aka yi hakan. Wannan furuci na shi dai ya jawo martanin majalisar inda shugabanta Bukola Saraki ya buƙaci idan har hakan ta faru a taimaka musu a gabatar da sunayen waɗanda suka yi hakan. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawon majalisar dattawa. Abin da ya sa kuma mutane suka yi majalisa suka ji wannan abin bai dace ba shine misali yanzu akwai zargin da aka yi ma profesa a wani jami'a cewa yana neman sai ya kwanta da yara sannan ya ba su maki to kenan kowane profesa har da shi profesa a tayaru jiga in aka yi jeho wannan zargi cewa kowane profesa yana kwana da ɗalibai sannan ya ba su maki an yi adalci kenan to shi sa muka ce maganarsa kuma duban kiman da majalisa ta ɗauke shi da shi wanda kuma a lokacin da yake shugabancin inec majalisar nan ta yi tsayin daka ta tsare don me a bashi duk wani abun da yake bukata ya yi watan zaben 2015 yadda ta kamata to sai shugaban majalisa sanato abubakar bukola saraki ya yi magana cewa wannan abu ne da bai dace ba ya ce in ka san waɗanda suka yi wannan ka kira sunansu da kuma waɗanda suka gaya maka ɗin su maka faɗi sunansu. Shi kuwa sanata Alin Dume ya yi nuni cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Maganan cewa cin hanci da rashawa a majalisa ya katutu ɗin nan gaskiya wato magana ne aka yi shi kaman blanket za a ce wannan ba daidai ba ne. A cikin kowane yanayi za ka samu bakin wake ake cewa black mhm. amma kuma ba zai zamanto daidai ka zargi mutanen nan gaba daya a take haka ba ko aina ba a rasa irin wayannan ko a kasashen waje ko a kasashen duniya kamar america ana samun irin wayannan. amma a ce mu yan majalisa gaba mu mu wato kamar barayi ne ko kuma masu cin hanci da rasha gaskiya ba a kyauta ma kamar wayansu daga cikinmu wanda ba sa da wannan halin ba Irin wannan dai a lokuta da dama yakan faru domin ɗan majalisar dattawa Dino Milaye ya nemi shugaba Muhammadu Buhari da ya ba 'yan majalisar haƙuri bisa furucinsa da ya cewa ba sa tsina na komai a zamansa a majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.